This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalal da kuma niya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawa a shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji akwai rahoton haɗin gwiwar sashen Hausa na nan muryar Amurka game da gidan talabijin da yake so ya fara watsa shirye-shiryensa wanda za mu ji rahoton haka. Akwai kuma rahoton gudunmawa akan maganar lafiya a kyauta daga wata ƙungiya daga ƙasar Birtaniya a gabashin Najeriya. Shirin da rashin yi yana nan tafi har ma da ra'ayoyinku ta waya amma duk sai bayan mun gama shan labarin duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Shugaba Barack Obama na Amurka ya isa ƙasar Ethiopia domin ziyarar kwanaki biyu da za ta mai da hankali akan yaƙi da ta'addanci da kare haƙƙi da 'yancin bil'adama da kuma yakin basasa da ake a ƙasar Sudan ta kudu. Yau Litinin aka shirya shugaban Obama zai yi shawarwari da shugabannin Ethiopia sannan ya yi wani taro da shugabannin ƙasashen gabashin Afirka domin tattauna rikicin Sudan ta kudu. Kafin shugaban na Amurka ya je Ethiopia sai da ya yi kwanaki biyu a Kenya ƙasarsa ta asali inda aka yaba masa a zaman ɗan asalin ƙasar. Wannan ne karan farko da wani shugaban Amurka da ke kan gadon mulki. ya kai ziyara ƙasar ethiopia wadda ta kasance babbar kawar amurka wajen yaƙi da ƙungiyar al-shabab ta ƙasar Somalia, wadda take da alaƙa da ƙungiyar al-qaida. An kashe akalla mutane goma sha uku a ƙasar Somaliya mutane ashirin da biyar kuma suka ji rauni a jiya Lahadi a Mogadishu babban birnin ƙasar lokacin da bama-baman da aka ɓoye cikin wata mota suka yi bindiga a gaban wani otel. Ƙungiyar 'yan yakin sa kai na Al-Shabaab ta ƙasar Somaliya ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin da ya auna otel ɗin jazira da ke kusa da filin saukar jiragen sama a birnin na Mogadishu. Baya ga ma'aikatan jakadanci, wakilan Majalisar Dokokin Somaliya da 'yan jarida su ma sukan yi amfani da otel ɗin. Kafofin yada labaran ƙasar sun ba da rahoton cewa yawancin waɗanda aka kashe farar hula ne ciki har da wani ma'aikacin gidan talabijin. jami'ai ba su ba da wani bayani dangane da waɗanda suka jikkata ba wani jami'in leƙen asirin ƙasar somaliya da ya ce a sake sunansa ya faɗa wa muryar amurka cewa wata motar kirar akori kura toyota dankare da nakiyoyi ta yi bindiga a harabar otel ɗin a jiya lahadi da rana a gogon ƙasar bangare ɗaya na otal ɗin ya yi mugun lalacewa kuma shaidun gani da ido sun ce tana iya yiwa kila akwai waɗanda rusassun ɓangaren hotel ɗin suka daddanne. Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin ƙasar Turkiyya guda biyu sun mutu hudu kuma sun ji rauni a ranar Asabar da daddare a sakamakon tashin wani bam da aka ɓoye cikin wata mota a lardin Kurdawa da ke kudu maso gabashin ƙasar. Tun da farko jiragen saman yakin Turkiyya samfurin jet sun kai hare-hare a kan sansanonin 'yan ƙungiyar ISIS a ƙasar Siriya. yayin da wasu kuma suka kai hare-hare a kan sansanonin haramtacciyar kungiyar 'yan tawaye ta kudistan Workers Party ko kuma PKK a takaice a arewacin Iraq. Haka kuma 'yan sandan Turkiyya sun kama ɗaruruwan mutanen da suke zaton 'yan yakin sa kan Kurdawa ne da wasu ƙungiyoyi a duk faɗin ƙasar a 'yan kwanakin da suka shige. Jami'an Turkiyya sun ce an kai su mamai Siriya ne da nufin samar da tudun mun tsira a arewacin yankin ƙasar. Firaministan Turkiyya Ahmed Tabatoglu ya ce jami'an tsaro za su ci gaba da kai su mame muddin ana yi wa ƙasarsa barazana. Ya ce kada kowa ya yi ta baban aniyar da suka ƙudurta domin ba za su bari a mai da ƙasar Turkiyya zama inda ba a mutunta doka da oda ba. Amurka ta goyi bayan hare-haren da Turkiyya ta kai a kan sansanonin 'yan tawaye. Haka kuma Amurka tana ɗaukan ƙungiyar PKK A azamar kungiyar 'yan ta'adda kuma ta yi kira ga kungiyar da ta yi watsi da ta'addanci da koma teburin shawarta samun zaman lafiya da gwamnatin turkiyya A wani jawabin da ya gabatar jiya Lahadi a gidan talbijin na ƙasar, shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya ce rundunar sojan ƙasar ta sadaukar da wasu yankunan ƙasar a yakin da take yi da 'yan tawaye kuma ya ba da hujja da dalili ya ce tilas su san muhimman yankunan da sojoji suke ci gaba da tsarewa domin kada sauran yankunan su fada hannun 'yan tawaye shugaba Bashar al-Assad ya ce ba wai ƙasar tana wargajewa bane ya ce babu batun ba A da kai a tunanin rundunar sojan ƙasar, ya ce ƙasar tana fama da ƙarancin sojoji a saboda karkashe su da arcewa da suke yi an fatattaki sojojin siriya daga yawancin lardin idlib haka kuma yana arewa ne maso yana arewa maso yammacin kasar da wasu muhimman yankuna a yankin da iyakar kasar ke kudanci yanzu haka kungiyar isis ce ke mamaye da birnin palmira shugaba asad ya ce babu yadda za a yi sojoji su kasance a kowane yanki na kasar amma ya ce za su bijire kuma rundunar sojan ƙasar tana da ƙarfin zuciyar kare ƙasar majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta cewa mutane dubu mai tan da ashirin ne suka mutu a sakamakon yakin da ake fafatawa a siriyar So labaran duniya aka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. A shirye-shiryen fara kafar talabijin ta VOA Hausa TV sashin Hausar na ci gaba da kulla alaka da gidajen talabijin a Afirka musamman a Najeriya da makwabtanta ciki har da jihar Bauchi. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad daga Bauchi. Shugaban sashen Hausa na da Amurka ya ce yarjejeniyar da ake son cimmawa da gidan talabijin na BATV mallakar gwamnatin jihar Bauchi zai taimaka wa masu sauraro su ga abubuwan da suke ji a zahiri a akwatunan talabijin ɗinsu. sannan ya ci gaba da cewa sashen wasu ta fara kirkiro da shirye talabijin za mu fara talabijin na ba daɗewa ba saboda yawancin masu sauraron mu rediyo kuma suke saurara da in za fara kallon talabijin shi yasa na fito afirka gaba ɗaya ba wai kurin bauchi ba na je niyami muna wannan a nijar kuma mun shigo najeriya yanzu muna kan talla domin muga ko za mu karɓu a wurin tashoshin talabijin na najeriya gaba daya kafin mu fara aika musu da wannan shirye-shirye da muke da wannan yarjejeniya zai kunshi kamar me da me banda wannan shirye-shirye da za mu ba su akwai horaswa da za a yi akwai kuma na'ura da za a tura musu na kwamfuta da kuma wanda za su saukar da wannan shirye-shirye da muke yi kullum wanda wannan kuma akwai aiki da za su kai tare da ma'aikatanmu saboda su samu horaswa mai kyau wannan abu na ƙayyadattun lokaci ne ko kuma dai kuna ganin abin mai ɗorewa ne sosai mai ɗorewa ne na gaske saboda mun ɗauka su yaran ba su da irin na'ura da muke da na farko kenan na biyu horasa da zamu ba su yana da amfani kwarai ga shirye-shiryen su nasu da kansu ma'ana saboda haka ina ji wannan zai ji mai da gaske to ina fatan ka fatana shine BATV ta zama wato kamar kani ne ga BOA saboda ita ma a da ya kamata a duk duniya a nasa jawabin manajan daraktan gidan talabijin na BATV Malam Idris Abubakar Shal ya bayyana farin cikinsa da wannan shiri inda ya ce mun karɓe ta hannu biyu saboda eh, mun yi nazari mun lura cewa mu muke da riba mafi yawa a cikin wannan yarjejeniya da muka kulla da wannan gidan talabijin wato na voa din saboda kaman yadda ka sani akwai abubuwan da za mu mora a wannan yarjejeniya musamman batun aiki wato wajen horas da ma'aikata to ina ga ba karamin nasara ba ne saboda kenan a shirye kuke da ku bi dukkan tanzaden da wannan jirgin ta kunsa babban abin da ya fi bani da ya nuna mun cewa ka san akwai su a nan kai wanda kake mun magana yanzu za mu samu ma'aikatanmu da za ku dinga aiki tare da su wajen gabatar da wayansu rahotanni da za a dinga tura da su can amerika to ina ganin waɗannan duk wani mai hankali ba zai ma yi taradadin shiga cikin wannan yarjejeniya ba kafin ya barboci sai da shugaban sashen hausa mustaliyo ken ya kai ziyara a ofishin kungiyar kwallon kafa mallakar gidan rediyon murya amurka mai suna voa flamingos da ke bauchi abdulhamid muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama shi nan zai fage ya kake ta da jijiyar wuya a kan wanda gudun ka yake duk sanda ka ɗebo rigima wallahi kanka za ta fage dan Allah dan uwa talaka gare su can ka bar rigima to madalla mu da sir kasim An sami wata ƙungiya da suka fito daga ƙasar Birtaniya wanda kuma suka ƙudiri aniyar tallafawa arewa maso gabashin Najeriya da magani kyauta wakilinmu a yankin Ibrahim Abdulaziz ya labarta mana. tawagar kungiyar likitocin su ma fara yada zango ne a babban asibitin garin gembu da ke karamar hukumar saddauna don duba marasa lafiya da kuma bada magunguna inda ma suka shafe kwanaki biyu suna duba jama'a bisa cututtukan da suka jibinci yara da bangaren mata da na manya kana ma sun duba waɗanda ke da cututtukan ido dr muhammad ibrahim sadiq kwararren likita mazaunin ƙasar birtaniya wani dan asalin yankin nema shine ya jagoranci tawagar likitocin da ke wannan aiki kyauta wannan abu dai asali da ni da 'yan uwana da muke muka je kasar Birtaniya karatu da kuma ya kasance muna nan a nan kuma har aiki kuma ya samu anan muke zaune muke tunanin to me za mu yi a daidai iya karamin karfin da muke da shi mu taimaka ma mutane waɗanda suke gida shine sai muka ɗan haɗa kai a cikin ƙarƙashin wata ƙungiya da ake kira Nigerian Muslim Forum to Nigerian Muslim Forum ɗin tana ayyuka daban-daban amma mu muna aiki a ƙarƙashin wani kwamiti nata da ake kira health committee wato kwamiti na lafiya kan yi wannan aiki a jihohi daban-daban mun yi a jihar kano mun yi a jihar katsina mun yi a zamfara mun yi a sokoto to wannan ne na farko da muka yi a arewa maso gabashin najeriya so sannan kuma muka zo muka yi shi a nan gembu saboda yana daga cikin bangare na najeriya wanda yake mafi nisa daga ko ina sai an sha wahala akan zo ba su da wani asibiti ingantacce ga jama'a kuma cututtuka iri-iri eh, mun duba iri-irin cututtuka da wayanda suke wanda ake ɗauka na eh, kwayoyin halittu da kuma cututtuka kuma na eh, kamar su hawan jini su ciwon diabetes ana yin gwaje-gwaje a duba wanda suke da matsala dai ana ba su magunguna daidai gwargwado. To ko me marasa lafiya da kuma sauran al'umman yankin ke cewa ne game da wannan aikin sa kan da likitocin ke yi ga dai ta bakin wasu da suka zo don a duba lafiyar su. sunana bablis Augustine ni retired deputy director of health na sardauna na zan ce ni ne farko wanda zan samu moriya wannan abu ga kati a hannuna abubuwan da suka goda tukuna maso biyu aka yi yanzu zan shiga wurin babban likita na gani muhimmin wannan eh, exercise da suke yi din sashen alhamdulillah zan ce musu allah ya dada ba su karfi basira da hikima yadda za su ci gaba sunana hajji amina panadol leme na aiki da pharmacy department general hospital gembu alhamdulillah alhamdulillah mun yi farin ciki ɗanmu ne ya kawo mana program na mun ji daɗi muna farin ciki shi dr muhammad wannan program muslim forum nam da ya kawo mana nan muna jin daɗi ga jama'a birkiga nan don sun ji wannan labari muna mishi fatan alheri nan zuwa gaba ma ya shirya ya fi wannan don jama'a da ka gani yau wa kai sun ce kowa ma yake ya kama na kwana asibiti nan su kwana yau ni ma yanzu na tsaye nan ga registration card na zan shiga in ga doktan su ka san na aiki asibiti na ko amma zuwan su na ne na ji dadin zuwa nace dole ni ma sai na gan su wannan da yana zuwa ne yayin da a Najeriya ake fama da yaje-yajen aikin likitoci da kuma ma'aikatan jinya bisa abin da sukan kira shakulatin bangaro da sukan zargi gwamnatoci da nunawa lamarin da sau tari kan shafi talakawan da kan kasa zuwa asibitocin kuɗi to sai da kuma bisa ga dukkan alamu akwai fa buƙatar waɗanda Allah kan tarfa a garin su nono da suke tunawa da gida kamar yadda wannan malamar ke yin kira. Ina roƙon shauran yaran mu su bi kafan su dinga kawo mana alheri a gida irin wannan program. Ibrahim Abdulaziz Sashen hausa na muryar amurka daga jalingo a najeriya to har yanzu dai ana tare da sashen hausa ne na muryar amurka a nan cikin birnin washington yanzu kuma ga salihu garba da shirinmu na gaba da rashin ta yi akan bar arha jama'a assalamu alaikum farkanmu da hantsi da kuma sake saduwa a wannan filin salihu garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi To kamar yadda muka yi muku alkawari yau za mu koma akan batun haƙan man fetur a arewacin Najeriya. Za mu duba kuɗaɗen da ake bukata da irin ribar da za a samu da alfanun da zai kawo wa jama'ar yankin da kuma illar da ka iya biyo bayan haƙan mai ɗin. Shirin ya gayyato Alhaji Yushau Aliyu masanin harkokin tattalin arziki da injiniya Awal Ibrahim masani akan haƙan man fetur da Alhaji Yakubu Dimka Fulka. shugaban kungiyar masu fatocin man fetur na ƙasar Najeriya. Madina Dauda wakilar muryar Amurka da ke Abuja ita ce ta jagoranci wannan tattaunawar ga da firar ta gudana. Yau a zauren za mu tattauna batun kuɗaɗe da za a kashe ko kuma waɗanda za a samu idan har an samo mai a arewacin Najeriya. Menene alfanunsa kuma ta yaya za a amfana da shi? Yaya za a sarrafa shi? A yau ina tare da ƙwararru a fannin tattalin arziki da albarkatun ƙasa. Jama'a ina muku maraba da zuwa wannan shiri. To bari fara da kai Yusha'u a wannan batu menene kake ganin zai zama ribar da arewa za ta samu idan an samu man fetur a arewa? To ribar iri ɗaya ne da ribar da aka samu tun lokacin da aka haƙo mai a Oloibri a ƙasar Bayelsa wanda ana ta tunani ne akwai mun babu aka haƙo to bayan an haƙo shine ya samar da haƙan mai a faɗin najeriya gaba ɗayanta a 1957 aka fara binciken to amma sai 1900 da kusan bakwai zuwa 68 sannan ai haƙan mai ya kan kama shekara kusan goma sha ɗaya yawa to wannan aiki na binciken mai a arewacin najeriya ya daɗe wanda ni na cikin ma'aikatan da suka ga aikin suka yi aikin a gongola basin phase 2 na alkaleri to saboda haka mun gani mun yi magana da wanda suke aikin mun kuma yi magana da waɗanda ya kamata a yi hadda shell project director africa wanda ya sauka a dajin sharfuri wanda ni ne magana da shi to irin waɗannan abubuwan akwai alfanu irin wanda aka samu a da za a iya samun shi a wannan an yi to kana ganin kuɗaɗe kamar nawa ne za ka iya cewa kun yi mu'amala da su a lokacin da kuka yi binciken nan sannan me kuka ce arewa za ta iya amfana da shi eh, to a gaskiya kamfani aka ba kwangila kamfanin cgg wanda ni ma'aikacin kamfanin ne saboda haka ban san iyakan kuɗin da aka ware ba amma kowane irin aiki za a yi a ƙasa a kowane yanki na duniya a matsayina na mai sharhi a tattalin arziki na san akan ba da estimated value kuɗin da ya kamata a yi wannan aiki kuma a maganan gaskiya shi wannan haƙan mai da ake ta maganarsa haƙa ne wanda aka shigar da siyasa a cikinsa tun da mu da muka je muka yi aikin mun ga aikin zahiri mun yawo a daji an fitar da rahoto kuma an kawo rijiyar da za a fara haƙa daga mutuwan abaci aka dakatar da wannan aiki to wannan aiki mu a iya mu ko nawa za a kashe gwamnati ta fi mu sanin abin da ya kamata a kashe kuma gwamnati ta fi sanin iya abin da za a samu daga irin wannan aiki tunda harka na haƙan mai harka ne na zuba jari kuma kamfanoni ne ke zuba jari ai koman najeriya da aka ba shell petroleum tun farkon karnin nan ai da kudaden kamfani ne aka yi ta aikin binciken wanda daga baya gwamnati ta shigo to haka ma shi ma wannan aikin ai akwai kamfanonin da suka san alfanun mai kuma ba wani tantama shi wannan wuri da ake ta maganan haƙan mai ta yaya za a samu mai a tafkin chadi ta yaya za a samu mai a chadi ta yaya za a samu mai a ƙasar niger ta yaya za a samu mai a sudan ba za a tuntuɓi wannan arewacin najeriya ba wato kenan a arewacin najeriya akwai mai barin zo gare ka alhaji yakubu dimka fulka kana mai binciken kuɗaɗe a ƙungiyar dillalan man fetur na ƙasa kuma kuɗin nan ne dai ƙila ku samu lasisin kafa matatan man nan me za ka iya bayani akan batun da yusha'u ya yanzu to assalamu alaikum bayanin da zan yi akan yadda za a yi rufanari na tace mai na farko dai a bara ka zaɓe ma shugabanni na kasa na wannan independent petroleum marketa ni ne mai binciken su na kasa muna cikin bayan aka zaɓe mu mun samu turawa daga southern america sun zo dama suna so su yi refineries ba su samu yadda suka yi wayan da suka haɗa kai ba to da suka zo gunmu muka ba su dama muka haɗa kai da su muka yadda suka ce za su zo su yi investin dala biliyan uku su refinery guda biyu ɗaya za a yi age a kogi state ɗaya kuma za a yi a bayasa a nan sun bar mu da matsayin cewa mu nemi takardun izini na gina wannan matasa sai su zo su shigo da kuɗi bayan wannan kuma ni na san mai sale a arewaci a wajajen maiduguri an je yan bincike an samu wajen mai wanda kamar yadda shi malai shehu ya faɗa a alkaleri an samu wani waje saboda yanayin gwamnati ba samu an kammala wannan ba mu a mu yanzu wannan karancin mai da aka yi da aka bada dama kowa ya sani a kasar nan shugaban kasa bai yi magana ba amma mai ya wadatu da kanshi duk mai in aka ba ipman dama mu shigo da mai ko subsidi ba za mu tambaye gwamnati ba dama abun siyasa ce muna fatan wannan gwamnati zai yi abun a zuwa gani. idan an samo mai a arewan nan menene arewa za ta amfana da shi ta ɓangaren kuɗaɗen shiga barin zo gare ka injiniya awal ibrahim tunda jigo ne kai a ƙungiyar ƙananan masana'antu da kuma matsakaita mai yiwuwa mu samu amsa eh, hajiya idan aka samu mai a arewa kuɗaɗen shigan nan za su zo ne ta hanyoyi kashi biyu na farko za a sai da mai ɗin kamar yadda najeriya yanzu wato kan abin da ta dogara a kai shine sai da ɗanyen mai ɗin to za a sai da ɗanyen man a samu kuɗaɗe sannan kuma matsayin mai a ginshikin gina kafa masana'antu a kowace ƙasa a duniya shine za ta samar da abin da ake kira makamashi wanda shauran masana'antu a'a na nake nake motoci ne A'a, na yin masaka ne na yin abinci ne na yin nan masana'antu za su farfado don za a samu makamashi a arha za mu samu kuma siyasar samun makamashinmu ba muna dogara da makamashi domin 'yancin kowace ƙasa ya danganci yadda ta mallaki makamashinta da take iya amfani da su a sassan dukkan kamfanoni ma'aikatun gona ma'adinai da shauransu saboda haka za mu samu amfani kashi biyu kuma idan aka dada girmama shi shi kan shi ɗanyen mai da ake tona ɗin yanzu najeriya abin da ta dogara da shi kawai sai da ɗanyen mai ɗin a downstream da upstream sector ɗin ma ba a tsauna aka girmama shi ba domin gas kawai ma zai ba da kuɗaɗe fiye da abin da ɗanyen mai ɗin kamar a cikin kashi ɗari bai fi kawai ana wadatuwa ne ana samun amfanin kashi ishirin ne na sassan mai ɗin ba to idan arewa ganin yadda yanzu da abubuwa suka fita ciki to za a samu amfana wajen sai da ɗanyen mai a inganta kuma shauran downstream abinda tura suke cewa downstream da upstream sector sannan kuma a samu makamashi a haska shauran masana'antunmu na aikin gona masana'antunmu na masaku na kere-kere da abubuwa daban-daban da za mu iya yin su. Bakin mu muna godiya sai mun sake dawowa. To jama'a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu mu ci gaba. A madadin bakin namu Alhaji Yakubu Aliyu da injiniya Awal Ibrahim da Alhaji Yakubu Dimka Fulka da Madina Dauda wadda ta jagoranci tattaunawar ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya. Ba za ne kuɗinka. To an gaishe ka Salihu yanzu kuma bari mu je ga rayun da kuke aiko mana. Assalamu alaikum BOA. Ni ne Adumali daga Barikin Ladi Local Government Plateau State. Ra'ayina a kan magana harkan 'yan Boko Haram da ake cewa kowanne ya taimaka a ku. To a gaskiyan magana ita ce jami'an tsaron Najeriya musamman 'yan sanda har yau ba su gyaru ba, ba su gyaru ba, ba su gyaru ba, ba su canja ba. Kuma Allah gyara mana. Allah kuma tona musu asiri. Na gode BOA. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA America. Mai magana Sadu Sa'idu daga nan daura. To ra'ayina a yau zan bayyana ta takaicina ne dangane da wannan tashe-tashen hankula da ke faruwa gani da asarar rayukan al'ummar da ba su ji ba su gani ba wanda sun fito nemawa iyalinsu abinci amma wasu waɗanda suke marasa imani su zo su hallaka su wanda a sanadiyar hakan iyalan wannan al'ummar sun koma marayu sun fada cikin wani hali mawuyaci karatun 'ya'yansu ya taɓarɓare ainihin matayen su amme da su zaurawa wanda za su faɗa cikin wani hali na gigi tare da mota to hakika wannan ba karamar masifa ba ce ba muna masu addu'ar Allah Ubangiji ka tima sanin wannan mutane ya Allah kai mana maganin su da gaggawa ya Allah Ubangiji ka kawo mana karshen wannan masifa mai magana Sadu Sa'id daga nan daura. Salamu alaikum biwe Hausa muryar Amurka mai magana Malam Hamidu. daga nan ka kalalla tsari su gudu mariyar yanzu bisa jamhuriyar niger allah ya allah ka ba mu da mana mai albarka ka sakwar mana ruwa mai albarka ka samu niger gaba daya amin suma amin na gode mai magana malam hamidu daga nan kalallabu gudumar yare wajen turiya nijar assalamu alaikum sunana babba haruna damba habaju bajo ga karamar hukumar funa kaje jihar gombe murya amurka ku bani dama in yi wa tsohon shugaban jamhuriyar niger malam tanja mudu barka da dawowa gida daga kasar faransa inda ya shafe watanni da dama yana can yana jinya muna roƙon allah ya bashi lafiya ya ba wa dukkan al'umma lafiya. To, kafin mu karkare bari mu je ga labarai amma wannan karan a takaice. Shugaba Barack Obama na Amurka ya isa ƙasar Ethiopia domin ziyarar kwanaki biyu da za ta mai da hankali a kan yaƙi da ta'addanci da kare haƙƙi da 'yancin bil'adama da kuma yaƙin basasar da ake a ƙasar Sudan ta kudu. An kashe akalla mutane goma sha uku a ƙasar Somalia, mutane ashirin da biyar kuma suka ji rauni a jiya Lahadi a Magadishu babban birnin ƙasar lokacin da bama-baban da aka ɓoye cikin wata mota suka yi bindiga a gaban wani otal. Sojojin ƙasar Turkiya guda biyu kuma sun mutu hudu sun ji rauni a ranar Asabar da daddare a sakamakon tashin wani bam da aka ɓoye cikin wata mota a lardin kurda da ke kudu maso gabashin kasar. To masu sauraro da haka shirin hantsi na wannan lokaci ya kawo ƙarshe sai kuma an jima can da rana za ku ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin ita Jumai Ali da ta taya ni gabatarwa sai kuma jagoran shirin Chibahiro Diodone sai injiniyan mu Neo Chang. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.